Hajiya Maryam Gambo Sani ta ce abin takaici ne yadda ake samun karuwar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi cikin matasa wanda haka ne ba su nasarar cafke adadin waɗannan mutane ɗauke da miyagun kwayoyi masu sa maye da kuma kau da hankalin masu shan su. Mun ƙoƙari mun cafke mutane 443 tare da su muka samu kayan maye wanda nauyin shi ya kama 336.4 sifili hudu uku na kwayoyi daban-daban. Shugaban hukumar ta NDLA a jihar Katsina ta sake kokawa kan yadda wasu masu sai da kayan mayan suka fatali da umarnin gwamnatin tarayya na hana shigowa da maganin tari da ake kira kudin duk wada illar da yake haifarwa ga matasa waɗanda kuma su ne ake sa ran za su zama shugabannin gobe a wannan ƙasa tamu Najeriya. Cewa lokacin da gwamnati taraya ta haranta yin cough syrup with codeine sinadarin cough syrup with codeine ah, duk da haka nan shine na gaya cewa mun samu wani babban arrest na wani wanda ya shahara a sai da wannan cough syrup with codeine ana ce mishi annur yana da sunan chemist din shi annur na wurin Maryam Gambasani sai ta gode wa gwamnatin jihar Katsina bisa taimakon hukumar da take wajen yunkurin dakile shaye-shaye musamman yadda ta gina cibiyar tsugunar da masu shaye-shayen don koyar da su sana'o'i a hukumar yusuf ibrahim jirgaba daga katsina a labarin liberty